rahmatullah barkanmu da saduwa a yau talata biyu ga watan almuharram watan farko a jerin watanni na kalandar musulunci a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na 28 ga watan hudu wato shekara ta 1998 a shekarar bature ina mana barka da shiga sabuwar shekara ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa shekara ta alkhairi a gare mu ya sa shekara ta haɓakar ayyukan addinin musulunci yanzu wannan ya zama ishara gare mu cewa shekara ta riga ta wuce wata sabuwa ta zo ba mu da tabbas ɗin ganin wato abin da zai zo na karshen ta kuma farkon shekarar ta musulunci yanzu sai mu rinka lissafi kenan ɗaya biyu uku hudu da man san cewa gobe tara ga wata sai mu tashi da azumi jibo goma ga wata sai mu tashi da azumi azumin taso a da azumin ashura waɗannan kwanaki guda biyu mustahabbi ne azumtar su kamar yadda ya tabbata a sunan annabi sallallahu alaihi wasallam azumin ashura dai annabi ya azumce shi kuma ya yi umarni da shi lokacin da annabi ya hijira zuwa madina ya tarar da yahudawa suna azumtar ranar ashura goma ga watan almuharram sai ya ce saboda mai sai suka ce ita ce ranar da allah ya ceci annabi Musa alaihi salam daga sharrin fir'auna ita ce ranar da Allah ya dulmiyar da fir'auna ya ni'imtar da annabi Musa da kuma banu Isra'ilawa sai annabi ce na hannu a haƙƙo bi Musa min kum mu ne muka fi ku dangantaka da annabi Musa alaihi salam da haka sai annabi ya umarci wannan rana ya ce kuma a tashi da azumi har ma ya sa aka yi shela a wani yini ya ce yau dai ranar ashura ce wanda ya wayi gari bai ci komai ba to kar ya ci ya ci gaba da azumi wanda kuma ya fara ci shi ma ya kame bakinsa ya ci gaba da azumi an fahimta ko to haka annabi ya ta azunta har ya zuwa lokacin da ya bar duniya a shekaran karshe zai bar duniya kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih muslim sai ce idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu azunci tara da goma dan mu safa ma yahudawa tunda su goma kadai suke mu za mu kara mu azunci tara da goma to sai Allah bai kai karshen rayuwar annabi zuwa wannan rana ba to da dai yayi isharar zuwa ga ayi to sai zama mustahabi azumtar waɗannan ranaku ba wajibi ba ne amma mutum na iya yi ya kuma umarci matansa su yi ya umarci 'ya'yansa wanda za su iya yin azumi ko da ba su kai ga balaga ba su yi sahabban annabi sun kasance a da datan suna umartan yaransu da azuntar ranar goma ga wata suka ce har in rana ta taki suna jin yunwa sai mu kawo musu kayan wasa mu ɗauke hankalinsu har dai sai sun kai wannan azumin to yara ƙanana kenan ballantana ko mutum yana da yaya balagai maza ko mata kaga min babu aula kenan ya umarce su to Allah ba mu ikon aiki da wannan sunna ta annabi yau mu tashi maganar mu za mu tashi qira'atuhu sallallahu alaihi wa sallam ba'da al-fatiha shine kasar na nawa yau wai masu gasa din ba na na goma sha shida ko darasi na goma sha shida yau wannan shine darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة wato karatun annabi bayan ya kammala fatiha a cikin sallolinsa me yake karantawa bayan ya kammala karatun fatiha yaya ɗabi'ar karatunsa take game da sura ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها. تبت na goma sha biyu eh, to ai ku ne ba ku faɗa da wuri kun ji kafin na goma sha biyu ne sifatu salatin biyu wato kitabut tauhid ne ko kuke lissafi sha shida wato wannan shine darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafin sifatu salatin biyu sallallahu alaihi wasallam summa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi zara da mun tabbata gare shi ya kasance ya karau ba'da al-fatiha yana karatu a bayan fatiha abinda yake karantawa suratan wata suran daban ghairaha da fatiha din wa kana yutiluha ahyanan ya kasance yakan tsawaita ita sura din a wadansu lokutan wa yuqassiruha ahyanan wani lokutan kuma yakan gajarta karatun sura din li'aridin saboda wani abu da zai iya bujiro min eh, safarin imma saboda kasancewa matafi halin tafiya hali ne na saukar karatu da haka idan kana limamin matafiya sai kai karatu mai sauki kai da jajjerun surori au su'alin ko idan tari ya dami annabi sallallahu alaihi wasallam su'al bil ayn tari kenan au maradin ko wata rashin lafiya an gane ku aw buka'i sabiyin ko yin annabi na cikin sahu sai jaro na kuka to sai dauka cewa to mahaifiyarsa kenan yanzu yaron nan zai hana ta sukewa bari mu gajeruwar sura don saboda ta huta kama qala Anas bin Malik radiyallahu anhu kamar yadda Anas dan Malik ya faɗa Allah shi kare da gare shi yace jawwaza sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin fil fajr jawwaza da ma'ana kaffafa annabi ya sauƙaƙa karatu zata min a wata rana fil a lokacin karatun sallan asubar wa fi hadisin akhar a wani hadisin daban cewa ya sallar subha fa qara'a bi aktsari suratayn fil qur'ani yayi sallan asuba rakawoyin biyu sai ya karanta musu mafiya gajerun surori biyu cikin qur'ani wani surori ne mafiya gajarta guda biyu cikin qur'ani lalle dai ina da na tara ciki to ta biyan ko kul wallahu ko wala sari wace ta fasawo fa qila ya rasulullahi lima jawwabta sai aka ce ya manzan Allah dan me kai gajeren karatu ji sahabbai gajeren karatu ma sai sun tambaya me hikima ciki kala sai yace sami'tu buka asabiyin na ji kukan wani yaro ne karami fa zanantu anna ummuhu ma'ana tusalli sai na tsammaci cewa mahaifiyarsa tana tare da mu tana sallah fa aradtu an ufriga lahu ummuhu sai na ga ya kamata in yi maza in sakan masa mahaifiyarsa wato in yi amma sallah ta tafi ta je ta shagalta da yaranta sallallahu alaihi wasallam wato wannan sai nuna mana cewa kenan sunna ne liman ya kiyaye halayen mabiyansa sallah idan akwai mata ya ji kuka to ya sauƙaƙa saboda yara din ko idan ana cikin tafiya ne ya sauƙaƙa saboda marasa lafiya ko kuma shi idan baya da lafiya ko ya ji wani bawan Allah yana fama da rashin lafiya yana ta tari a cikin sahu to sai ya maza ya karanta gajejjerun surori a kammala duk wannan wato siffa ce na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kamata limamai su kiyaye sannan masu sallah ɗaiɗai kuma su kiyaye ya sa lamba a ƙasa karkashin hadisin can na da muka kasance jawwaza ya sa lamba ta uku yace ma'ana jawwaza sallallahu alaihi wasallam yi yawmin filfajiri ma'anar ta, ai khaffafa ya sauƙaƙa karatu wa fi hadal hadisi wa amsalihi jawazu idkhal sibyan al masajid wannan hadisi da makamantansa yana nuna mana halaccin shigar da yara a masallaci in yara sun zo masallaci ba a kore su ko min kankanta su kuwa wa amma al mutadawali ala al-arsina amma wani hadisi da ake yawo da shi kan harsunan mutane da suke cewa jannibu masajidakum subyanakum ko ne santar da yaran ku daga masallatan ku malai ce wannan hadisin fa da'ifun la yuhtaj bihi ittifaqa hadisi ne da'ifi a ittifaqin malamai ba a mai da shi hujja ومن ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ ابن حجر الأسقلاني والبوسيري وقال عبد الحق الإشبيلي لا أصل له wannan manyan malamai ibn al-jawzi munziri al-haythami hafiz ibn hajar al-busairi duk sun da hadisin abdul yace la idan suka ce hadisi la asla lahu ma'ana guda biyu ce a wurin malaman mustalahul hadis ko ya kasance la asala lahu ba ma inda aka rawaito shi cikin littattafan sunna sanannu baya cikin siyahu baya cikin sunan baya cikin ma'ajin baya cikin ajra haka kawai ya biro daga sama wani ya faɗe shi sai mutane suka yi ta yawo da shi a baki amma in ka duba babu shi a littafi sai a baki ko ya kasance hadisin asalinsa akwai an ruwaito shi amma sanadinsa bai inganta ba gaba ɗaya to sai su ce la asala lahu yawana la asala lahu sahihun baya da asali ingantacce an gane ko wato kenan yara ana iya sa su a masallaci kuma in sun shigo masallaci kuma ba a kore su wancan hadisi kuma da muka karasa na karshe da yake cewa ya ji kukan yaro ya tsammaci mahaifiyarsa na nan sai ya kammala sallah don saboda mahaifiyarsa wannan hadisi gashi nan Ahmad ne rawaito shi bi sanadin sahihin wal hadisul akhar rawahu ibn abi daud fil masahib ibn abi daud ya rawaito ɗayan hadisin a cikin littafin al masahib wa kana yaqulu inni la adkhulu fi salati wa ana uridu annabi ya kasance na cewa inni la adkhulu fi salati lalle ni nukan shiga cikin sallah wa ana uridu italataha ina mai niyyar tsawaita sallah din fa asma'u buka as-sabi kawai sai in ji kukan yaro fa atajawwazu fi salati sai in sauƙaƙa sallah din in yi karatu gajere mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'ihi saboda abinda na sani na tsananin damuwar mahaifiyarsa alwajdu damuwa kenan wato ko fushi ko damuwa shine alwajdu shi ma dai mazinsa wajada mudari'insa yajidu mazdarinsa alwajdu wajada yajidu kamar wajada na samu kenan yajidu shi ma dai mudari'insa kenan amma can mazdarinsa shine mai wujud wajada yajidu wujudan wajada yajidu wajdan to amma bambancin su shine idan aka ce wajada kaza wato wanda yake nuna ma'anan samu shi wannan ya ta'adda bi nafsihi la ta'adda bil harfi amma wannan kuma ya ta'adda bil harfi sai ka ce wajadtu ala zaidin abin nufi ghadibtu alaihi na yi fushi da shi sai ce wajadtu alaihi amma idan na nace wajadtuhu na same shi kenan kaga wanda yake nuna alwujud ya ta'adda bi nafsi wanda yake nuna fushi kuma ya ta'adda bil harf wai da an shiga cikin ka'idojin larabci duk sai mutane kuma su shiru kaza kaza kowa ya zama dan kallo kuma kenan ba ma karanta larabci kenan sai dai kawai mutum yi shi kadai dan ya nemi lada wajen Allah amma kuma sai shiru wa ana uridu italata fa asma'u buka'a sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu annabi ta sai in takaita sallata saboda abin da na sani min shiddati wajdi ummihi na tsananin damuwar mahaifiyarsa min buka'ihi saboda kukansa min buka'ihi min anan kaga ya ce kenan ko yani sababi buka'ihi kenan wannan hadisi imamul bukhari da imamu muslim suka rawaito a takaice kaga wannan na nuna mana idan liman ya ji kukan yaro cikin sallah matukar dama masallaci mata na zuwa zai tsammaci kenan mahaifiyarsa za ta damu sai ya sauƙaƙa karatu don saboda mahaifiyarsa ta kula da yara wa kana yabtadi'u min awwali surati wa yukammiluha fi aghlabi ahwalihi sunnar annabi karatu a cikin sallah na sura yakan fara ne daga farkon sura kuma ya kammala suran har karshen ta fi aghlabi ahwalihi wannan shine mafi rinjayen halayen annabi an gane ku malai ce dullu lidhalika ahadithu kathiratun sata'ti fi ma hadisai masu yawa na nuna haka bayanin su zai nan gaba wato kenan a mafi rinjayen halin annabi yakan fari karatun sura daga ina farko kuma har kai sai na karshe wannan shine mafi rinjaye cewa wannan shine mafi rinjaye a gefen sa akwai me wanda ba mai rinjaye ba wato kenan baya farawa daga farko wani lokacin sannan ba lalle bane ya kai karshe sai dai wannan shine abin da yake mafi karancin faruwa abin da muka gabatar shine mafi rinjayen faruwa kun fahimta da kyau wa kan wa yaqulu annabi yakan ce wa utu suratin hazzaha min ar-ruku'i was-sujudi ta sura ku ba ta haƙƙinta ku ba ta rabanta ta samu ruku'i ta samu sujada ma'ana kenan idan ka zo kowace raka ka karanta sura daga farkon ta karshen ta ya zanto wannan surar ta samu ita gaba ɗayanta ta samu ruku'i ta samu sujada kun fahimta da kyau wannan hadisi Ibn abi shayba ne ya ruwaito shi wa ahmad wa abdul ghani al maqdisi fi sunan bi sanadin sahihin wa fi lafzin li kulli suratin raka'a a wani lafazin hadisin yana cewa kowace sura tana da raka'arta ma'ana tana da raka'a ta ta kanta duk wannan abin da yake nuna wa mustahabbanci da kuma cewa wannan shine mafi dacewa Ibn nasar ya ruwaito wannan hadisi wa tahawi bi sanadin sahihin wa ma'anar hadisi indi Sheikh Nasir da Albani ce ma'anan wannan hadisi a fahimta ta iji li kulli raka'atin suratan kamila kowace ruku'i kowace raka'a to ku ba ta sura cikakkiya hatta ya kuna hafzur raka'ati biha kamilan har ya zanto kowace raka'a ta samu cikakken wato rabanta na sura kenan wal amru lin nadabi amma wannan umarni umarni ne na mustahabbanci ba na wadabci ba bi dalili ma ya ci akibahu saboda abin da zai biyo bayan wannan hadisin ta kana taratan yuqassimuha fi rak'atayn a wani lokacin annabi yakan raba sura a cikin raka'o'i biyu a raka'an farko bayan fatiha sai ya ɗauki wata sura ya karanta rabinta kamar misali ya fara suratul hujurat daga farkonta har ya zuwa innamal mu'minuna ikhwatun fa sulhu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun sai ya ruku'i idan ya tashi raka'a ta biyu karanta fatiha bayan ya kammala sai ya fara ya ayyuhal ladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin zuwa karshen sura wannan misali ne ne to wannan shine wato wa kana yuqassimuha fi rak'atayn wani lokacin sura daya sai ya raba ta cikin rak'o'i biyu wa taratan yu'iduha kullaha fi rak'ati thaniya wani lokacin idan ya tashi yayi fatiha sai ya karanta wal fajri a rak'an farko ya sake tashi yayi fatiha a rak'a ta biyu sai ya sake maimaita wal fajr din wato ne ma'anin yu'iduha wannan shi ma misali ne annabi na maimaita sura ɗaya a cikin rakoi guda biyu ashe idan mutum ya yi wannan ba aibi ne ba wannan hadisi kuwa yake cewa kama fa'ala fi salatul fajr wa yati qariban yi haka a salatul fajr kamar yadda zai zo nan gaba wa kana ahyanan yajma'u fi ar-rak'ati al-wahidati bayna as-suratayn aw akthar wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin raka'a ɗaya sai ya karanta sura biyu sama abin da zuwa abin da ya sama da biyu a raka'a kawai guda ɗaya ya yi fatiha misali ya karanta wal ya karanta lahu qasim ya karanta wal shams sannan ya ruku'i idan ya tashi kuma ya sake fatiha a raka'a ta biyu ya karanta wal layli ya karanta wal duha alam nashra zuwa illa masha Allah wato ya halatta kenan mutum ya karanta sura biyu a cikin raka'a ɗaya ko sama da biyu idan mutum ya haka duk ya halatta an gane ko ce wa ya yati tafsiluhu wa takhrijuhu qariban wannan hadisi bayanin su zai zo nan gaba da filla filla da kuma wasu waye suka rawaito shi zai zo nan gaba wa qad kana rajulun min al-ansar ya'umuhum fi masjid quba karkamanta lokacin da ka karanta sura sama da biyu a raka'an farko kowace sura tana bukatan basmala kowace sura domin ka'ida cikin karatun qur'ani kowace sura sai kai basmala in banda suratul tauba wa ma ma tasilha أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا ولا بد منها ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا وتو إن ذاكرت سورة براءة دقفر كنت تبرك بسملا با أما ولا بد منها دون ان كرنت بسملا في ابتدائك سورة سواها إن ذاكرت سورة في القرآن ودب براءة dole ka karanta basmala wa fil ajza'i kuyyira man tala amma tsakiyar sura zan ka fara karatu to wannan in ka ga dama kai bismillah in ka ga dama kai ki amma farkon sura dai dole sai da me basmala to kuma kar ka manta hukuncin basmala a sallah annabi na yin ta ne a surrance wannan shine sunnarta an fahimta ko kenan lokacin da mutum zai karanta sura sama da daya kaga farkon kowace sura zaka yi basmala ko da karatun bayyana kake sannan ka ci gaba da bayyana karatun ka in ka je karshen ta kafin ka shiga wancan sai ka tsaya ka surunta basmala a surunta sannan kuma ka karanta a bayyana ka ci gaba da haka kun fahimta da kyau وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء wani mutum cikin mutanen madina ya kasance yana shugabanta sahabbai sallah a masallacin quba wa kana kullu maftata suratan yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra'u bihi ya kasance duk lokacin da zai karanta wata sura a cikin sallah cikin abin da yake karantawa din nan iftata bi kul huwallahu ahad idan yi fatiha sai ya karanta kul huwallahu ahad sannan ya karanta sura da yake so ya karanta haka yan an zo raka'a ta biyu idan yi fatiha sai ya karanta kul huwallahu ahad sannan ya ci gaba da wata sura ki kaida tsage nan kullum kul huwallahu ahad ita ce mabudi na karatun surar sa hatta ya furuga minha sai ya kare ta mai ثم يقرأ سورة أخرى معها sannan ya karanta wata sura tare da ita wa kana yasna zalika fi kulli raka'a ya kasance yana haka cikin kowace raka'a fa kallamahu ashabuhu sai waɗanda suke bin sa sallah suka yi masa magana fa qalu suka ce innaka taftatihu bi hadhihi surati kai kullum ka saba sai ka bude karatu da wannan sura ma'ana suratul ikhlas qul huwallahu thumma la tara annaha tujzi'uka sannan ka ganin ka wannan ba za ta wadatar da kai ba baka ganin ta wadatar da kai hatta taqra bi ukhra har sai ka kuma karanta wata sura din daban sai suka ce fa in ma an taqra biha to kaga ko dai ka karanta ita kul huwallahu kadai wa in ma an tada'a wa taqra bi ukhra ko ka kyale ka karanta wanda kake so amma kar ka hada mana biyu fa qala kaji mabu kenan za su abin nan mabu sun yi zanga zangar lumana kenan da ba sai sun cire shi ba yanzu zanga zanga suka yi ta lumana faqala sai liman ya ma ana bi tarikiha ni ko ba zan barta ba in ahbabtum an a'ummakum bidhalika fa'altu in kuna so in ci gaba muku da limanci haka to lalle ku kyale ne haka hakan zan yi wa in karihitum taraktukum in ba ku so shikenan sai in bar ku masallacin ku je ku na liman wa kanu yarawna annahu min afdalihim su ko sun san cewa shi ya fi su falala ana san limanci wanda ya fi karatun qur'ani sun ga shi ya fi su wanda ya fi sanin sunna sun ga kuma ya tsara su to sai suka hakura da bukatun su wato kaga yadda sahabbai suke tafiya kenan cikin ladabi da biyayya ko da ana da bukatan zuciya to kuma ana kallon wani abu da shari'a ta dora ba a fifita bukatan zuciya akan mi bukatan shari'a kanu ya rauna annahu min afdalihim wa karihu an ya ummahum ghayruhu sai suka ki a ce wani ne zai musulmanci ba wannan ba falamma atahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yayin da annabi ya kai ziyara masallacin ku wata rana akhbaruhu al-khabara saboda annabi wani lokacin yana cikin madina kawai sai ya tashi hawa abin hawan sai ya alwala daga gida ya hawa abin hawa ya tafi masallacin ku bai je ya sallar raka'a biyu ya dawo saboda ya ce wanda ya je masallacin ku bai raka'a biyu daidai yake da wanda ya umara sallallahu alaihi wasallam to annabi ya zo wannan zagayen in ma kawo wa musulman wurin ziyara ko ya zo dan yayi ita wannan sallah ta sunna da ya zo akhbaruhu al-khabara sai suka ba shi labari faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga duk wannan na nuna tafiya akan ilimi yanzu abin da ya ana su cire shi su dai suna ganin lalle wannan abin ba haka suke so ba shi kuma ya ce ba zai dana ba me ya hana su cire shi sun ilmantu daga bakin annabi cewa mafi falala shi ya kamata ya limanci kuma sun duba sun ga ya tsara su falala da haka sai suka hakura amma har yanzu abun na damun su to tun da haka ne kafin su dauki mataki ba su daukaka zuwa ga wanda yake malamin duka shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka bai ma annabi labari fa qala sai annabi ce ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka me yana kai aiki da abin da yan uwanka suka ce kai wa ma ya'miluka ala luzumi hadhihi surati fi kulli raka'a ko me yasa kai duk kowace raka'a ma sai ka karanta kul wallahu me ya dauki me ya dora ka kan lazantar kul wallahu cikin kowace raka'a fa qala sai yace inni uhibbuha ce ni kan ina kaunan wannan sura fa qala sai annabi ce hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna san da kake yi dinnan ya shigar da kai aljanna zai shigar da kai aljanna sai annabi ya shiru ta akwai magana ko shi yasa mai ruwa ma ya tsaya nan ai ba sai ya taba kuma su ma suka yi shiru yanzu wannan hadisi na nuna mana falalan kulhu Allahu ahad ga wani na kaulatar adannin kaulatar ta ya samu shiga aljanna to abin da sa ita kulhu Allahu ahad ta kunshi tauhidi ne daga farkon ta har karshen ta tauhidi ne tsarkake Allah daga dukkan wata tawaya siffanta shi da dukkan wata kamala dan kul huwa Allah ahad ka ce musu shine Allah kuma ahad ce Allahu as-samad shine Allah kuma as samad to menene as samad as tahtaju ilayhi al-khalaiq kulluha wa la yahtaju ilayha wanda kowa yana da bukatansa shi kuma baya bukatan kowa allazi tuqsadu ilayhi inda qada'il hawa'id wanda shi ake nufata yayin da duk bukatu suka koro kowa a can zai fake shine as-samad an fahimta ko lam yalid wa lam yulad lam yalid wato ainihin bai haifa ba wa lam yulad kuma bai haife shi ba lam yakul kufuwan ahad kaga farkonta sufofi na kamala aka tabbatar wa Allah karshen ta kowa bai aka kore masa sufofi na tawaya inda shine kashin bayan tauhidi kenan to shi sa ake kiranta suratul ikhlas shi sa take da falala sama da sauran surori wannan hadisi imam bukhari ya ruwaito shi ta'liqan a matsayin hadisi mu'allaq wa tirmidhi mawsulan imam tirmidhi ya kawo shi da sanadin sa wa sahahu kuma ya inganta shi wato kuma kaga hadisin shi ya zama hujja kan cewa mutum na iya karanta sura sama da daya a raka'a daya ko tun daga shi wani mutum yayi kuma annabi ya tabbatar da shi bai hana shi ba matashiyar magana ta gaba jam'uhu sallallahu alaihi wa sallama bainan nazairi wa ghairiha fi raka'a jam'uhu sallallahu alaihi wa sallam bainan nazairi yadda annabi ke hada bainan nazairi tsakanin surori makamanta juna sune annabair makamanta juna wa ha ko waɗanda ma ba makamanta juna din ba fi raka'a a raka'a daya me ake nufi da kamanceceniya waɗanda suka ce kamanceceniya ta fuskar tsawo sai ya ɗauki wannan sura da wata makamanciyar ta wajen tsawo ya karanta su a raka a ɗaya ko kuma a'a waɗanda suka ce kamanceceniya ta fuskar safon da kowace sura ta kunsa wannan sura ta kunshi tauhidi ta kunshi kaza sai ya samu wata yar ta makamanciyar ta mai tauhidi sai ya karanta su gaba ɗaya a sura ɗaya a raka a ɗaya to annazair zai iya ɗaukan wannan ma'anar amma yi muka bi za mu gane me yake nufi ko da yake malam ya sa lamba daga gasa ko ita wa kana wa kana yakrilu bainan nazair min al mufassal annabi ya kasance yana hada an nazair makamanta juna min al mufassal daga cikin al mufassal al mufassal kuma shine daga farkon suratul hujurat zuwa abin da ya kawo karshen suratul nas wannan bangaren shine ake kiransa al mufassal a cikin al qur'ani waɗansu suka ce daga farkon suratul qaf waɗansu kuma suka faɗi waɗansu magana da ba wannan ba to shine ma yasa da kasa yace as-suwarul mutamathila idan an ce an-nazair ana nufin surori makamanta juna fil ma'ani ta fuskar ma'ana kal mau'izati kamar waɗanda suka kunshi wa'azi aw hikami ko suka kunshi hukunci eh, wato hikimomi aw hukumi ko hukunci hukunci eh, wato eh, wato hukumi hukunci kenan aw al-qisas ko waɗanda suka kunshi kissoshi wal mufassal abinda ko ake kira da al mufassal muntahahu akhirul furqani ittifaqan wa ibtida'uhu min qaf alal asahi akhir alqur'ani ittifaqan wato karshen dai al-mufassal shine karshen qur'ani min al-jinnati wan nas amma wabtida'uhu farkon daga al-mufassal kuma shine min qaf daga farkon suratul qaf malai ce alal asahi bisa ga wafi inganci wadanda suka ce daga farkon suratul hujurat an gane ko saboda surorin qur'ani akwai at-tiwan wato sune surorin nan guda bakwai sannan akwai al-ma'in wato sune dukkan surorin da ayoyin su sun wuce aya 100 sannan akwai kaza akwai kaza har dai zuwa al-mufassal to al-mufassal kuma akwai tuwal al-mufassal akwai awsat al-mufassal kuma akwai qisar al-mufassal wannan wanda sai karanta wani ulumul qur'an sun san wannan a takaice dai mu daga mufassal shine daga ina daga farkon suratul kaf zuwa karshen suratul nas wannan surorin sunan su al-mufassal a cikin al-qur'ani to akwai tuwal al-mufassal shine wadanda suka ce tun daga farkon suratul kaf din har ya zuwa wato ainihin a ƙarshen suratu al-mursalati daga nan gurin kuma a satul mufassal har ya zuwa wato ainihin wattini wadan suka karasa kasa wadan suka ce daga alamtar kafa sannan ka sarar mufassal zuwa kasa duk rabu rabu ne dai wanda akwai cikin littattafan ulumul qur'ani a takaice dai al-mufassal annabi ya kasance ya karnu bainan nazair yana yana hada yana gwama tsakanin surori makamanta juna min al-mufassal daga cikin al-mufassal fa kana yaqra'u suratul rahman wan najmi wani lokacin sai ya karanta suratul rahman da kuma suratul najmi an gane ko fi raka'atin a raka'a daya raka'a daya ce fa yayi fata ya karanta suratul rahman da kuma suratul najmi waqtarabati wal haqqa ya karanta kuma ya kitara bata sa'atu wa shakkal kamar da kuma suratul haqqa fi raka'atin a raka'a wa turi wa zariyat fi raka'a wani lokacin ya hada suratul zariyat da kuma idza waqa'atil waqi'a wato da suratul turi a raka'a daya wa idza waqa'atil waqi'a wa nun fi raka'a ya karanta kuma idza waqa'atil waqi'a da suratul nun a raka'a daya wa sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'a wan nazi'at fi raka'a wailul lil mutaffifin wa abasa fi raka'a al mudaththir wal muzammil fi raka'a hal ata al insani wa la aqsimu bi yawm al qiyamah fi raka'a wa amma yatasaalun wal mursalat fi raka'a والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة wani lokacin. wannan hadisi ya zo cikin bukhari da muslim idan kuka duba can farko da ya sa nan ba ta hudu a kasa shafin da muka wuce sai ce ar-raqam al-awwal lis-suwar wa ar-raqam thani li adad ayatiha bayan ya kawo suratul rahman sai ya bada lamba 55 ko a gaba kuma ya bada lamba 78 ko yace to lamba ta farko din yana nufin ta sura kenan jerin da cikin qur'ani ita ce suratul 55 ayoyin ta kuma 78 kenan wani shine ar-raqam al-awwal lis-suwar wa ar-raqam thani li adad ayatiha da yazo wannan jami sai ya lamba 53 ko sai kuma ya lamba 62 hamsin da uku yana nufin ita ce jerin sura ta hamsin da uku a cikin ƙurani ayoyinta kuma sittin da biyu to haka dai har dai zuwa karshe malam ya baka ka'ida ne sai ne ce wa kada kashe lana a tarqim al-awwal annahu sallallahu alaihi wa sallam lam yura'i fil jam'i bayna kaseerin min hadhihi an-nazair mushaf wani abu mai muhimmanci da kamata mu fahimta mu sake biyowa wa kana yaqranu bainan nazair min al-mufassal fa kana yaqra'u suratul sai ya karanta suratul rahman sannan ya karanta me wan najmi idha hawa a wato ainihin arka wanda a jerin su a qur'anance wace ce ta fara zuwa jerin qur'ani an-najmi sannan me shine ma da cewa kad kashafa lana at-tarqim al-awwal jerin farko din nan ya bayyana mana cewa annahu sallallahu alaihi wasallam shi annabi da mutum da gare shi lam yura'i fil jam'i idan ya zo hada surori guda biyu ba lalle bane ya kiyaye baina kasirin min hadhihi an-nazair tsakanin waɗannan dangogin surori guda biyu ba lalle bane ya kiyaye tartibal mushaf jerin su a ce idan ya gada dama sai karanta suratul rahman ya je karshen ta sannan kuma ya zo karanta suratul najmi kaga wannan ya halatta kenan idan ka gada dama ka karanta suratul fajr sannan kuma ka yi wata maka zo ka karanta wasu sama'i zatul buruj ba lalle bane wayan ka karanta suratul fajr ko a ce sai ka dubo da take kasa da ita kamar mai la uqsimu bi yawmil qiyama a bi hadal balad ko wa shamsi ko wal layli ko wa duha ba lalle bane kai wannan in ka ga dama kai wannan in ka ga dama ka hargitsa ba komai akan ka sallaka kuma tayi kun fahimta ko wato ba abinda zai fahimtar da mutum addini cikin ruwan sanyi irin hadisi ba wani kakalan nan ka gane ina ka nufa annabi yayi ba shi kenan magana ta kare duk wani wanda ya zo ya ce kar ai kuma ya za a yi kenan fadalla ala jawazi zalika wannan sai nuna halaccin haka wa misluhu ma sayati fil qira'ati fi salatil layli makamancin hakan zai zo a cikin salatul layli kuma za a bayyana nan ma annabi yayi haka wa in kana al afdalu mura'atu tartib duk da cewa hali mafifici shine je mutum ya kiyaye jerin su din idan ka karanta wan najmi sannan ka karanta suratul rahman idan ka karanta suratul rahman sannan ka karanta suratul hadid ko abin da yake kasa da ita dai ko ma wanne ne wannan shi aka fi so amma idan ka gwama ba haka ba ka karanta izawaka sannan kuma ka karanta suratul kamari ya ka tarafata sa'atu wani shakkal kamar wannan ba komai akan ka karatun ka yayi sallan ka tani wa kana ahyanan yajma'u bayna suwari min as-sab'i wani lokacin annabi ya kasance yana haɗa surori daga cikin as-sab'u tiwal surori bakwai dogaye su ne suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am suratul araf mun samu shirin kenan to wace ce ta bakwai sai waɗansu malaman suka ce suratu yunus ita ce ta bakwai don al'amfal ba ta da tsawon da za ta shiga tsiwal ha kuma tauba ba ta da tsawon da za ta shiga tsiwal waɗansu suka ce a'a da suratu tauba da al'amfal a haɗe kamar bi masabata suratun wahida kamar sura ta ce tunda ba basmala a tsakiya Ba ka wannan su ne cikon bakwai din wadanda suka ce to amfala dai ba za ta shiga ciki ba amma dai mun sa tauba ta shiga ciki ita ce ta bakwai din maganganu guda nawa kenan guda uku kenan shine wajen fayyace a tsiwal annabi ya kasance yana hada surori daga cikin asaba ittiwal wanda annabi ke cewa asaba ittiwal dukkan wanda ya karance su ya haddace su ya san ma'anar su yace ya zama malami kalbakarati wan nisa'i wa ali imran sai annabi ya hada suratul baqara da suratul nisa'i da ali imran fi rak'atin wahidatin a raka'a ɗaya kawai min salatul layli da ya tashi qiyamul layli da daddare yau ko sallar maka da yake dogo wannan dai sallar kwana hudu ce sallar kwana hudu ce in liman ba ya gudu ya ka suratul bakara suratul ali imran da suratul nisa to kwana kwana biyar ce kai in liman ya yi gudu ma kwana biyar zai kin ta sai annabi karanta amin a raka'a daya saboda Allah ya ce qumil layla illa qalila to tun da aka ce alqiyam a daddare to shi ya kasance falala a cikin sallan dare ba wai yawan rakawoyi ba doguwar tsayawa ita ce falalan sallan dare an fahimta ko kai doguwar tsayawa ya fi kai adadin rakawoyi masu yawa ba doguwar tsayawa wani ya zo ya yi raka'a talatin wani ya zo ya yi raka'a takwas ko tara da wuturi kenan ko goma sha ɗaya da wuturi ko biyar wuturinsa ya haka da doguwar tsayawa ya fi mai raka'a talatin ɗin can falala wanda bai doguwar tsayawa ba to mutanen mu sai su yi raka'a kadan kuma su yi karatu ba zo a raka'a goma sha uku kuma daga alamsar kafa zuwa nasi alamsar kafa fadar ba shi ma kuma sai shan nemi fijo wani shan nemi wani liman fijo wato ba abin mamaki kuma sai mutanen mai duguri ka san su wannan ba daga alamsar kafa din ba raka'a goma ke ba a raka'a biyu ake idan liman ya fara alamsar kafa fadar baka ya kawo lilafi a raka'a ɗaya har sai ya kawo sura biyar a raka'a ta biyu kuma sai kawo daga biyar din karshe shikenan ka tar sura goma ce dama daga alamtar kaifa zuwa kasa ko wato raka farko da ya a sai alamtar kaifa da lilafi da ra'aita da inna atina da kuliya shikenan sai raka idan ta raka ta biyu fa sai fara daga idza jaa zuwa karshen suratul nasi shikenan an gama kiyamul laili haka suke da azumi a kofar shehu <laughs> a guje ko wannan din ba abuja ke yi ba kai kai kai duk cikin waɗannan kowa yana nan da tarin zunubinsa da tarin abin nan sa annabi an gafarta masa game da bali ya gafara laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara amma tare da haka gashi na eh, suratul baqara da ali imran da suratul nisa a raka'a daya shi yasa a dararen nan da annabi ya yi sallan dar da sahabbai wani sahabi ya ce ai wato da annabi ya ja musalla ya ce kowace raka'a kusan yana karanta aya ɗari ne bayan fatiha ya ce fakirna an ya futa fala har sai da muka ji tsoron ko za mu je mu riski cin abincin asubani ko kuwa alfijir ya riga yake so ya ce wa kunna na wa alal yasi dogaro muke akan sanduna ba ma iya tsayawa gaba daya annabi kuma na tsaye kyan sahabbai kuma da ɗan sandansa a dogare sallallahu alaihi wasallam to ko da dai mutum bai ba fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami fala amma mutum ba zai yi ba da ya kamanta ko yaya ka tada wata rana da daddare kai kadai ka tashi karfe uku idan ka tashi sai kai wanka sai ka sha shayi sai ka ji kai wasai to sai ka dan tsana wannan sallan kai ma ka ji karaya zuciyarka in ma baka haddace qur'ani da zaka komai da kuma da ko qur'anin ka duba ya halatta in ka haddace wata sura ita kadai ita maimaita ta duk ya halatta annabi ya taɓa yin qiyamul layl da aya daya in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim gaba ɗaya dare ita yi to in kai ta yi daga sabbi sama rabbika la'ala zuwa kasa kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa kama ka samu kuma kama ka dan kwatanta kai ma wa kana ahyanan yajma'u baina suwari min as-sab'i tiwal kal bakarati wan nisa'i wa ali imran wato sallan dare wallahi tana karawa mutum imani ko ya yake yin ta kuma zaka samu shigar da bukatunka tsakaninka da ubangijinka cikin ruku'i ne cikin sujada cikin ne bayan ka kammala tahiyya ne kafin sallama ka shigar da bukatunka ka roki ubangiji bukatunka Eh. wannan da a wannan jami'in kamar lokacin da ke kamar da ke yanka mana a ah, lokacin ba wani kaɗan da yi albarkarsa sai aka cire mana wai abdalla abin da kita wai zai da mutum ya ce zai wannan bakara da ali imran da na sai wani lokacin ko zai ishe shi yana ganin a wannan mu gudu suke ba kamar na wancan zamani kana ganin kamar a wannan wannan lokacin gudu suke ba mutum sittin <laughs> wato lokacin shine albarkacin albarkarsa ne aka zare wa kana ayana ne jama'u bayna suwar min at-tawal ko kal bakarati wan nisa'i wa ali wannan ke nuna menene maka yace ga yayi bakara sai kuma ya karanta suratul nisa sai ya karanta ali kaga nan ma bai yi ta ajira ba kenan wanda da an yi bakara sai ayi ali imran sannan nisa fi rak'atin wahidatin min salatil layl kama sayati wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa afdalus salati tulul qiyam mafificiyar sallah ita ce sallar da aka yi doguwar tsayuwa ita ce sallar da aka yi doguwar tsayuwa wannan hadisi abu dawud da bai ake suka roto bi sanadin sahihin wa huwa mutlaqun fa yashmalu kira qiraata fi salati wa kharijaha wan nafila wal fariḍa ba nan bane ba ko wannan abu muslim ke da tahawi wa kana idza qara'a alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta annabi ya kasance in ya karanta wannan ka karshen suratul qiyama kenan ko qala sai ce subhanaka fa bala wa idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la idan ya karanta sabbih isma rabbikal a'la kuwa qala sai ce subhana rabbiyal a'la sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Abu Dawud da bai Baihaqi suka rawaito shi bi sanadin sahihin malai ce wa huwa mutlaqun hadisi ne a sake ba kaidi ya ce in annabi ya karanta alaysa zalika bi qadirin ala ayyuhil muta sai ce me subhanaka fa bala idan kuma ya karanta sabbih isma rabbikal a'la sai ce me subhana rabbiyal a'la wato wannan in ya ji karshen sura wannan ko da ya ce sabbih isma rabbikal a'la sai ya tsaya ya ce me subhana rabbiyal a'la sannan ya ci gaba Allah ji khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada sai ce wannan hukuncin a sake ke ba kaidi me yake nufi da a sake fi salati wa kharijaha ko a cikin sallah ko a wajen sallah ka karanta wannan surorin zaka yi wannan wan nafilati wal farida ko a sallan farilla ko a sallan nafila ka karanta wannan surorin zaka yi wannan wa qadara ibn abi shayba ibn abi shayba ya rawaito a cikin littafin al-musannaf an abi musa al-ash'ari wal mughira an karbo hadisi daga abu musa al-ash'ari da ko mughira bin shu'ba annahuma kana yaqulani zalika fil farida su biyun sun kasance suna faɗin hakan a sallan farilla idan suka ce alaysa zalika bi qadrin ala an yalmata sai su ce subhanaka fa bala sun kasance suna faɗa a sirran take ko a bayyane a bayyane subhanaka fa bala sabbih isma rabbika ala sai ce me subhan rabbiyal a'la sannan ya ci gaba amma za ka bambance shi tsakanin shi da kira'a tunda kira'a za ka rera ta za ka rera ta kamar yadda qur'ani ya ce a rera alqur'ani yadda annabi ya ce a rera alqur'ani أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلى kaga duk mai ji ya san wannan daban wancan daban karka ce subhanaka fabala sai a dauka shi ma a gani sai a gane cewa aya amma subhanaka fabala an san wani zikiri ne daban a cikin qur'ani qur'ani zikiri ne wannan ma zikiri ne kuma ya tabbata a sunna an a dan haka dan ka ba wani abu ka zo da سبح اسم ربك الأعلى اكتب سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى تكتب تكتب بدل سورة yadda yake a ƙura'anancen sa ka duba dai sosai ustazu nan dai ba albanin bane bai su subhanaka ba bala ka duba cikin tawal bin nadin da kyau ورواه عن عمر وعلي اطلاقا هكا الرويتوس daga Umar dan Khattab da kuma Ali bin Abi Talib itlaqan shi ma a sake mutum in sun karanta wannan zasu wato yace suna karanta haka ba tare da ya yace cikin faralla ko nafila ko cikin sallah ko wajen sallah ba amma Abu Mutal Ashari da Mugira su an ji sun yi a cikin me a cikin farida eh? da cikin wacce ne hadisin sa da'ifi ne alayhi sallahu biya haka bala hakimin bala wa nana wa mai min sa'idin hadisin da'ifi ne saboda akwai rawi mubaham wa mubahamun ma bihi rawin lam yusab saboda haka duka hadisin da yake akwai rawi mubaham min kasimul hadisi da'if yana cikin kashin hadisai da'if da haka ba aiki da shi mata da kuka ce wai mamu fa zai yi mamu ba ce mana fa mamu zai yi cewa aka yi kana iza kara'a idan ya karanta sai ce mai subhanaka fa bala kuma su ban da suka karanta sun ce subhanaka fa bala amma an ce in mamu ya ji ko kana sauraron wani ya karanta qur'ani ya zo kai ma ka ce to wannan kuma sai ku nemo dalili ta nemo hujja kenan eh karshen ne wannan duk bai tabbata ba karshen suratu tabara bai tabbata ba abu na gaba wazul iktisari alal fatihati matashiyar magana ta gaba abinda take cewa jawazul iktisari alal fatiha halaccin ka yi sallah da fatiha kadai ba ruwanka da sura ko farilla ko nafila in ka ga dama sai ka takaita karatunka akan fatiha cikin dukkan ka ya halatta وكان معاذ يصلي rasulillahi sallallahu alaihi wa الله عليه isha العشاء الآخرة annabi ya kasance yana yin sallah tare da annabi a isha'in karshe ma'az ya kasance yana sallah da annabi a isha'in karshe idan an ce ita ce da sallar isha'i wai sakan ce al-isha'i ne al-maghrib wal isha ita ma magariba tana karban sunan isha'i da haka idan sun ce al-isha al-akhira suna nufin sallar isha thumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi sannan sai mu'azu ya dawo gida sai ya salla da sahabbansa mazauna unguwarsu fara da azata lailatin fa salla bihim wata rana da daddare ya je masallacin annabi an yi isha sai ya dawo unguwarsu sai ya musu limancin wannan sallar kuma wa salla min qaumihi min bani salma yuqalu lahu sulaim sai wani saurayi cikin jama'ar mu'azu yana cikin kabilar bani salma ana kiransa da suna sulaim sai ya salla tare da mu'azu falamma sala alal fata yayin da mu'azu ya tsawaita karatu wannan saurayi ya ga kai karatun yayi yawa in sarafa sai ya fita daga cikin sallah fa salla fi nahiyatul masjid sai je sallah a gefen masallaci shi kadai kun fahimta da kyau wato liman ya tsawaita masa sama da kima kila baya da lafiya kila yana da bukatunsa shikenan sai ya fita gefe guda kamar alwalarsa ta kare ya can gefe ya ya sallah ya tafiyarsa wa kharaja wa akhadha bi khitam ba'irihi sai ya fita ya kama akalan sa ya tafiyansa wa talaqa ya tafiyarsa فلما صلى معاذ yayin da mu'az ya kammala sallah zukira lahu zukira zalika sai aka ambata masa cewa ai ga abin da wani yi kaga wani kawai ana cikin sallah sai aga ya fice ya je gefe guda kawai ya sallar sai kada ya tafiya sa masu kunji kunji kenan suka faɗa mu'azu ta kala sai mu'az yace inna hadha bihi lanifa lalle abin nan da ya kuma munafinci ta tare shi in ba munafiki ba waye zai ki kaucewa sauran yan uwansa da waye zai kaucewa yan uwansa yakin sallah da su wato kaga a wurin bai dan mutum ya kauce mutane kiyan sallah da su su a yin sallah su zai zauka abin nan kenan yace la ukhbiran rasulullah bil ladhi sana'a yace sai na je na labarta annabi abin da ya aikata tunda a lokacin shi ma bai san wannan yaro yana da uzuri ba an fahimta ko wa qala al fata sai wannan saurayi ya ji shi kuma ce wa ana la ukhbiran rasulullah bil ladhi sana'a ni ma zan faɗa annabi abin da mu'azi ya ce wa yayi dogon karatu ne shi in ya ce na fice daga cikin sallah na wata ni kadai ni kuma zan faɗa annabi to ai dogon karatu yi فغدوا على رسول فغدوا على رسول الله صلى su biyun duk sai suka yi sammako ana da yanzu zuwa wurin annabi wa zai riga zuwa kotu ya shigar da kara ba su so kake ka fitini mutane so kake ka hana mutane halartar jam'i. ma'ana ka ke da idan mutum na dogon karatu kila zai kori mutane afatanu anta ya mu'az wa qala lil fata sai annabi ya ce da wannan fata din balan da ya sa lamba ta kasance al asalu al fata asalin can wurin an sa al fata wa qala al fata sai zanto kamar yaron yayi magana alhali haliku annabi ne yayi magana wa qala lil fata shine daidai annabi ya ce da wannan saurayi kai fata suna wa anta ya bada akhi ya kai dan dan uwana me kake yi kai a cikin sallar ka kai da kake yin gajeruwa baka yin doguwa me kake karantawa idza sallaita in ka tashi yin sallah qala sai yace aqra'u bi fatihatil kitab ni dai kan inda tashi sai in karanta fatiha wa as'alullah aljanna in roki Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar in nemi tsari daga wuta wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu mu'az amma ban san ba abinda kake gungunin da kake kai da mu'az ban san me kuke cewa ba ina jin dai kuna gunguni ko a cikin sujada ko ko bayan an yi tahiya kafin a yi sallama kuna gunguni ban san me kuke roka ba amma ni dai fatiha kawai zan yi sannan zan roki aljanna kuma in nemi tsari daga wuta ita amma da kai da mazumin san in kuna gunguni ban san me kuke cewa ba shine mala yace to an yatakallama rajulu bil kalami tasma'u naghmatahu tusma'u naghmatuhu wala yufham mutum yayi magana da sautin da ana jin motsin sautin amma ba a fahimtar me ke cewa shine ake kira dandana wa huwa arfa'u min al-haynamati qalilan shi dandana ya dandara al-haynama a larabci ka duba cikin annihaya fi garibul hadis kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce da shi inni wa mu'azun haula hataini aw wa hadha yace ni da mu'azun mu ma kwatan kwacin nan muke ai ba mu wuce wannan ba roƙon Allah aljanna da kome neman tsari daga wuta aw wa hadha annabi da ya faɗa yana makamancin haka ko wani abu makamancin haka kala sai ya ce da fata sai wannan saurayin ya ce alamu mu'azun in kadimal qaumu wa kada kubbiru annal adu wa tau, ya ce mu'azin zai gane yayin da dangina suka dawo daga yaƙi in an ba su labarin abokanan adawa sun zo to ya tambayi masu dawowa daga yaki wane ne ni a nan zai gane in munafiki ne ko in ba munafiki bane yanzu tuhumar da ba ke masa yake so na fashi ba munafiki bane dan munafikai in za a jihadi ba ta zuwa ya tazaruna ilaikum idza rajatum ilaihim qul la tatazuru lan nu'mina lakum yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi awratin in yuriduna illa firara haka zaka gansu ko da wani lokaci karban bayar da uzurin karya suke yace to ma'azu zai gane yaya nike ni qala mai rawaito hadisi ce faqadimu sai ko waɗancan yan uwa suka dawo daga yaki fastushhid al-fata wannan yaro kuma yayi shahada a wajen yaki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika li mu'az sai annabi ya kira mu'az ya ce da shi ma fa'ala khasmi wa khasmuka yaya abokin jahiyarka menene labarin sa shine ma ala kasmi wa kasmuka ya abokin jayayyarka da daga kawo shi wuri na muka tattauna menene labarin sa annabi na so ya ji shi mu'az zai janye daga maganar sa ko ba zai janye ba qala ya rasulullah sadaqa allah wa kazabtu sadaqa allah wa kazabtu yace wannan yaro ya gaskata Allah cikin imanin sa ne kuma na yi ƙarya da na ce shi munafiki ne istu shida ai ya riga ya yi shahada sai annabi ya shiru bai ce komai ba na ma abin da yake so yadda ya bada mummunan shaida to kuma ya bada kyakkyawa dan wannan kyakkyawan ta goge mummunan واتبع السيئه الحسنه تمهها وخالق الناس بخلق حسن اي الحسنات يذهبن السيئات وعليكم السلام wannan hadisi ibn khuzaima ne ya ruwaito shi a cikin ingantaccen littafin sawal bayhaqi bi sanadin jayyid wa mawdu'u shahid minhu inda abi daud daidai wurin da ya shafi mawdu'u shahid kuma abi daud ya ruwaito shi ka duba cikin sahih abi daud jerin hadisi na kaza gashi ya faɗa wa asalul qissa fi amma asalin kissa tana cikin bukhari da muslim wa ziyaratul ula li muslim ziyada ta farko ta hadisin cewa al-isha al-akhirata wannan muslim ne ya kawo ta wa thaniya li ahmad ziyada ta biyu kari na biyu cikin hadisin wannan kuma ta imamu ahmad ce shine min bani salima yuqalu lahu sulaim din nan kenan an gane ko wa thalitha wa rabi'a al-bukhari ziyada ta uku da ta hudu kuma wannan ta bukhari ce wajen in sarafa fi nahiyatil masjid din nan wannan bukhari ne ya kawo su banda sauran marwaita hadisin an gane ko wa fil babi an ibn abbas a wannan babi me yake nufi da wannan babi babin halaccin karanta fatiha kadai a cikin sallah an fahimta ko shine babin da yake nufi yace ya zo cikin wannan babi an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sallar rak'atayn lam yaqra fihi ma illa fatihatul kitab annabi ya yi sallar biyu bai karanta komai ba cikin sai fatiha akhrajahu ahmad imam ahmad ya ruwaito shi wal haris ibn usama fi musnadihi haka haris ibn usama a cikin musnad din sa min zawaidihi wal bayhaqi haka bayhaqi ya ruwaito shi sai mal albani ce bi sanadin da'ifin amma sun ruwaito ne da sanadi da'ifi yace wa kuntu hassantuhu fi tabaqat as-sabiqa da na ce wannan hadisi ne hasan a sauran bugu da aka yi wa wannan littafi na sifatu salatin nabi can da suka gabata baya kafin wannan sabon bugun da can albani ya ce wannan hadisi na ibn abbas hasan yace sun bayyana li anni kuntu wahiman sannan ya bayyana gare ni cewa na fahimci abin ba daidai ba da na ce hasan ne ba hasan bane zaifi ne kaga amanar ilimi ko in kai abu da kai kuskure kuma sai ka zo ka gyara da kanka kuma yace li anna madarahu ala hanzalat ad-dawsi domin hadisin yakan kai dawo ne akan rawin da ake kira hanzala ad-dawsi wa huwa da'ifun shi ko wannan mutum ne zaifi wala adri kaifa khafiya alai hadha ban san baya akai wannan har ma ya koyi gare ni da na hasan hadisin kaga albani wala alli zanantuhu ghayrahu mai yiwa na yi zaton wani rawan ne daban ba wannan ba yace wa ala kulli halin falhamdulillahi alladhi hadani li ma'rifati qat'i yace ko ma dai wanne ne kuskuren ne menene dai ta wace hanya ya koyi gare ni dai ya boye tabbata ga ubangiji da ya shiryar da ni har na fahimci kuskure na da kaina walidhalika badartu ila darbi alayhi fil kitab da haka kawai na cire shi daga asalin littafin na watsar yanzu duk wanda suke da taba'a da akwai wannan hadisin amma ta yanzu sabon ɗaba kaga ya sa shi a nan gurin cikin hashiya daga ƙasa don yayi bayani a kansa an gane ku yace summa awwadani Allahu khairan minhu sannan sai Allah ya canja min da hadisin ma da ya fi shi ne hadisin Mu'az haza wannan hadisin na Mu'az tunda wannan hadisin ga shi ma abinda wancan ya tabbatar da ibi ne ga shi wannan ya kawo shi kuma wannan cikin murautansa akwai bukari kaga iya wancan kenan da haka a dai masalan dai hadisin tana nan fa innahu yadullu ala ma dalla alaihi hadisu ibn abbas shi hadisin mu'az din yana nuna abin da hadisin abdullah dan abbas ya nuna yace walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wannan zikiri na annabi wanda mutum yake yi lokacin da duk ya tuna wata ni'ima da Allah ba shi idan Allah baka ni'ima kuma kake son ta dawo kar ta kauce sai ka rinka yawan cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat hada hadar kasuwanci ta bude kaga abu ya bude sai ka tarme ta wannan arafa alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat ai wasu sai na mai ta ba hadda ce ko <laughs> wannan abin da ke dawwamar da ni'ima kamar yadda annabi ya nuna a cikin wadansu hadisan an fahimci wannan da kyau matashiyar magana ta gaba aljahar wal israr fi salawat khamsi wa ghayriha bayyana karatu ko sirrantawa cikin salloli biyar din nan da waɗansunsu wa kana sallallahu alaihi wa sallam yajharu bil qira'ati fi salati subhi annabi ya kasance yana bayyana karatu cikin sallan asubahi wa fi rak'atayn al-ulayayn min al-maghrib wal isha haka kuma a rakawi biyan farko na magariba da isha'i wa yusirru biha annabi kuma ya kasance yana sirranta karatu fi zuhri wal asri a la'asar da kuma azhar والثالثة من المغرب da raka a uku ta magariba wal ukhrayn min al isha da rakawoyi biyun karshe na sallar isha'i annabi ya kasance na haka albani sa lamba daga kasa yace ala hadha ijma'ul muslimina akan wannan dukkan musulmai suka yi ijma'i bi kalil kalafi an salafi yan baya sun ruwaito daga magabata ma'al ahadith sahihatil mutazahirati ala zalika tare da hadisai ingatattu waɗanda suke taimakawa juna bisa ga tabbatar da hakan kama qala an-nawawi kama yadda nawawi ya faɗa wa sayati ba'daha wani sashi na wannan hadisai zai zo cikin wannan littafi wanzur amma in kana so ka kalli waɗansu su duba al'irwa littafin irwa al-ghalil jerin hadisi na 345 وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لهيته sahabbai suna gane karatun annabi in yana karatun sirri ta yaya duk tirabi lihiyatihi ta hanyar motsa habarsa motsa gemunsa idan annabi na karatu a sirri sahabbai na gane yanzu na cikin karatu ta hanyar motsa habarsa kamar yaya domin idan ina karatu matukar harshe na na kadawa leɓe na na kadawa sai ga habata tana motsi ko da baka jin abin da nake faɗa idan ina karantawa alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim za ka ga wato eh, haɓar mutum tana musu to sahabai sukan gane karatun annabi ta hanyar wannan ashe ba sa jin sa kenan ina yi a kun fahimta da kyau ba sa jin karatunsa in yana yi a sai can fa inda ake cewa wani lokaci yakan bayyana aya ɗaya kawai sai kuma ya sarranta sauran wannan daban amma in dai karatun sirrance ne ba a ji kaga daga nan za a gane kuskuren waɗansu na sha jin waɗansu yan wa'alu suna idan kana sallah da su kusa da su ko na fila suke da rana sai kai ta jin karatunsu wasu an ce ah, annabi yusuf da ayata sai suka fahimci hadisin bayan da yake ba gashi nan gurin ba sa ganewa sai ta hanyar mai dattara bilhiyati to wannan shine sunna wannan hadisi kuma bukhari da abu da su rawaito shi wa bi isma'ihi iyahum al-ayata ahyanan gashi nan a kusa wani lokacin annabi na jiyar da su aya ɗaya katal ahyanan amma a waɗansu lokuta ba kullum ba kawai sai ji ya bayyana karatun aya ƙara a cikin karatun sirrinci ka faro fatiha duk kana a surrance can sai ka sai ka sai a jika ce ihdinas siratal mustaqim sai kuma ka surranta sauran wannan sunna ne in kai haka lokaci ba lokaci ba kullum ba kake lazantar haka lokaci lokaci kuma idan kai sunna kai ba wanda zai ce a to ya yi kari wa man zada fi salati sujada ba da salami wa wanda sujada ba da salami sallar sa ta yi bayan dai karshe ce bayan duk kowanne ba dai yusuf ya hum al-ayata ba amu rabbi amin wa kana yajharu biha aidan fi salatil annabi ya kasance yana bayyana karatunsa wani lokacin a cikin sallan yana karanta karatu yana bayyana karatu yana bayyana karatu aidan kuma dai fi salatul juma'a a sallan juma'a wal idaini da sallan idi biyu wannan bukhari da muslim sun rawaito wal istisqa'i da sallan roƙon ruwa annabi na bayyana karatu kenan ko da rana aka yi ta za a bayyana karatu wal kusufi da sallan kusufi shamsi ko al qamari wannan duk wato hadisai ne ingantattu kun fahimta da kyau sallar juma'a karatun ta a bayyane saboda bukhari da muslim idaini ma karatun su a bayyane saboda bukhari da muslim al-istisqa karatun ta abai ne bukhari wa abu Dawud, waye wa ga sunan dai daga sunan wal kusuf al-jahr wal israr fil qira'ati fi salati al-layl bayyana karatu ko sirranta shi a cikin karatu na sallan dare malai sa lamba da kasa yace qala abdul haqq fi tahajjud abdul haqq al-ishbili ya faɗa cikin littafin sa at-tahajjud yace wa amma an-nawafil bin nahari dangane da nafulfuli na rana falam yasihha anhu sallallahu alaihi wa sallam fiha israrun wala ijharun ba abin da ya inganta daga annabi cewa ya sirra karantu ko ya bayyana karatu a cikin nafilfilin rana sai dai wal azhar abu mafi bayyana annahu kana yusirru fiha lalle annabi na sirrantawa wa ruya anhu sallallahu alaihi sallam annahu marra bi abdullahi ibn huzafa an ruwaito cewa annabi ya wuce wurin abdullahi bin huzafa as-sahmi wa huwa yusalli bin nahar yana sallah da rana wa yajharu yana bayyana karatu fa qala la sai annabi ya ce da shi ya abdullah sami allah wala tusmi'na Allah da kai karatun dan shi ya ji mu kuma ba sai ka ji yadda mu ba wa hadha al-hadithu laysa bil qawi wannan hadisi kuma ba ingantacce bane to mu koma sama aljaru wal israru fil qira'ati fi al layl bayyana karatu ko surantawa da daddare me ya kamata a yi da rana dai an ce ba dai wani abu da ya zo ce annabi ya bayyana ko ya surranta sai dai su malamai suna ganin dai a dai surranta wato dan ya zanto sallar nafila ta bi me ta bi farilla tunda ya bayyana ya surranta a farilla to nafila ma ta zama haka to da daddare fa wa amma fi salatin layli fa kana taratan yusirru wa taratan yajharu a sallan dare wani lokacin annabi yana bayyana karatu wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sarrantawa wannan imam al-bukhari ya rawaito a cikin kalbu afal ibad ha kuma imam muslim ya rawaito shi wa kana idza qara'a wa fil baiti yasma'u qira'atahu man fil hujrati idan annabi na karatu a tsakar gida to duk wanda ke cikin gidan yana daki zai ji karatun annabi kaga ya bayyana kenan wannan kuma abu daud da turmizi sun ruwaito turmizi cikin ash-shama'il al-muhammadiyya bi sanadin hasan wal hujratu huna ma yuttakhadhu hujratan lil baiti inda babi malai ce amma abinda ake nufi da hujra a nan gurin shine abinda aka rika a matsayin soro na kofar gida kenan misal al-harim lil baiti wal hadith yani annahu sallallahu alaihi wa sallam abinda hadisi ke nuna wa cewa shi annabi da mutunta tabbata gare shi kana yatawassatu bainal jahri wal israri annabi kan yi tsaka tsakiyar karatu ne ba bayyanawa da yawa ba ba kuma sirrantawa ba an gane ko in sallan dare ne tahajjudi ko qiyamul layli wa kana rubbama rafa sautahu aksar min zalika amma a wani lokacin kuma annabi yakan ɗaukaka sautin sa sama da yadda muka ambata ɗazu. hatta yasma'hu man kana ala hi har mutumin da yake kan yake arish ɗinsa zai ji menene arish ai kharijal hujrati mutumin da yake kofar soro ma zai ji annabi na cikin gida wanda yake wajen sauran kofar gida zai ji kaga yana bayyanawa kenan wani lokacin wa bidhalika amara abubakar wa umar radiyallahu anhuma da wannan din ne annabi ya umarci abubakar da umar Allah ya kara aminci yadda da su wa zalika hina ma kharaja laylatan wannan ko ya faru ne wata rana annabi ya fito da daddare fa idza huwa bi abi bakr radiyallahu anhu yusalli yahfid min sautihi sai kwatsam ga abubakar yana sallah amma ya sassauta sautinsa fa'iza wannan iza kenan alfujaiya kwatsam bai yi aune ba sai ga abubakar yana sallah ya sauƙaƙa sautinsa wa marra bi umar bin al-khattab annabi kuma ya wuce ta wajen umar dan khattab radiyallahu anhu wa huwa yusalli rafi'an sautahu shi kuma yana sallah yana daga sauti فلما اجتمع عند النبي sallallahu alaihi wa sallam. yayin da suka taru a wurin annabi qala sai annabi ce ya ababakar ya kai abubakar marartu bika wa anta tusalli takhfidu min sautik na wuce wurin ka kana sallah ka sassauta sautinka me yasa qala sai yace kada asma'tu man najaitu ya rasulullah yace wanda nayi munajati da shi na riga na jiyar da shi to kuma ba sanar jiyar da wani ba da waye munajati da Allah wannan sai nuna mai sallah yana munajati da Allah kenan wa qala li umar sai annabi ya ce da umar marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautaka kai kuwa na wuce wurin ka kana kana sallah ka daga sauti da yawa me yasa fa qala ya rasulullah uqizul wasnan wa atrudu shaytan yace na ya haka dai an farkar da mai barci ya ji ni kishi ya sa shi ma tashi ya sallah kuma dai in kori shaytan alwasnan mai barci kenan فقال Nabiyyu صلى sai عليه وسلم ya النبي يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا dan daga sautin ka sama da yadda kai wa qala li umar kuma yace da umar ikhfid min sautika shay'a kai kuma dan rage naka sai su hada ina kenan a tsakiyar kir kar sautin yayi yawa kar kuma ya zanto wato ainihin kada kalin mana in gaba wannan hadisi rawahu abu dawud wal hakim wa sahahahu wa wafaqahu az-zahabi to tambayi yadda ake ake yanke ake koyi shedan da adama yana nuna cewa idan aka daga murya ya kan koyi shedan eh kuma annabi ya tabbatar da cewa bai ce ba baka koransa amma sai ce ya rage duk da cewa in ka daga murya kana koransa to kuma amma ka rage wakana kana yaqulu kare kar ka kafe ka ce dole sai ka daga murya da karfi na'am ba wata hujja na cewa mata su surranta karatu ba wata hujja akan wannan da mata da maza duk ɗaya ne a cikin karatu ko karatun surrance ko na bayyana duk ɗaya ne annawa bai bambanta su ba duk wanda ya bambanta sai a ce kawo dalili wa kana kulu annabi ya kasance yana cewa aljahiru bil qur'ani kal jahiru bis sadaqati wanda yake bayyana karatun qur'ani kamar wanda ya bayyana sadaka ne wal musirru bil qur'ani kal musirri bis sadaqati wanda ya sirranta karatun qur'ani kamar wanda ya sirranta sadaka ne to wanne yafi kenan eh wanda ya sirranta saboda me in tubdu sadaqati falyammahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir annabi ce in ku Allah ya ce in kun bayyana sadaka ba dalla da ita inda za ku sirranta ku ba talakawa a boye to wannan shi ya fi alkhairi an fahimta ku to amma wannan kuma ai ayar ita kanta ba ala itlaqi ha ba kenan wace sadaka ce ake maganan bayyanawa da sirrantawa sadakar wajibi sadakar zakka ita ce wanda yake sirranta ta da bayyana ta da bambanci sadakar nafila kuma ita ma sirranta ta da bayyana ta da bambanci as-sadaqat wato sadaka kowace ta shiga ciki to sai dai malamai suka ce ta nafila ce aka fi so ka koyi idan ka bayyana ba laifi ka ba amma ɓoye ta shi yafi amma ta zakka kuma an fi son ka bayyana dan ka korewa kanka tuhuma cewa wani baya zakka kuma dan ka korewa masu kuɗi yan uwanka su ma su rinka yin zakka an fahimta ku almuhim eh, eh. yi waye ce kar a ji sautin mace eh ban ji ba sabbin lizari a karajin murya mace yanzu mu lokacin annawa mata ba sun yi ta masa tambaya ba a masallaci da filin arfa har filin arfa fa cikin taron jama'a da filin idi wato gararin mutane kaga mana da tufka da wawara fa yanzu a nan gurin da sai mutum ya zawa ba a karkar a ji karatun ki sandun saddun lizari'a to lokacin da za ta tafi asibiti kuma ina saddan zariya in za ta gidan biki ina saddan zariya ta je ta rera kuda din nan babu saddan lezariya amma sai mutum ya zafa wai za ta yi karatu a bainai a ɗaki fi daga shi sai ta a ah, saddan zariya to me saddan zariya kai daga ita sai ta a wuta oh, ne duk da wala yana da yawa cikin al'amuran ya hakuri mu gama da wannan matsala ko fahimci cewa wato sautin mace ba al'aura bane ba babu inda Allah ya ce al'aura ne ko manzon sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko mata suna yi wa annabi tambaya a cikin masallaci kuma suna masa tambaya a filin idi kuma suna sai masa tambayoyi a aikin haji lokacin da suke masa tambayan nan ba su kaɗai bane shi da su ne kuma a halin tafiya annabi da sahabbai suna yin tafiya da mata ko mata suna bayyana bukatunsu an fahimta ko inda a ce sautin sa al'auran da sa nabi ce kar wanda ta kara buɗe mata al'auran ta mana ko ce ta shiru kenan to da annabi bai faɗi haka ba abinda Allah ya hana mata su yi shine kakalan magana dan jan hankali fala na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad to wannan kowace irin magana ce karatu ne a'a magana ce mata da gobe kar ta ce za ta yi rangwada da murya ta dan jan hankalin wani namiji wannan bai halatta ba sai tsakaninta da mijinta amma in za ta yi magana yadda take aladace da Allah ce wa kullu qawlan ma'rufa ta yi magana ta kawai yadda ta saba ba wani kakale ba wani rausaya to wannan babu laifi akan taranta bayyana wannan abinda muka faɗa na daidai Allah shi babu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta Allah shi ya fi mana bari a gama kiran sallah tukuna me hukuncin yin sallah a wurin da yake da hotuna bai dace ba mutum ya sallah inda yake da hotuna in yi sallah su tayi amma mafi kyau a cire hotuna don ajiye hoton ma dai bai dace ba a shari'ance hotunan da ake magana shine hotuna na dukkan abu wanda yake mai rai kamar dabba ko wani tsuntsu ko mutum ko sauransu amma hoto na wata bishiya ko ruwa ko dutse ko wani abu haka wannan babu laifi amma shi ma kuma idan ka san zaka ajiye shi a daidai alƙibla ya daukan maka hankali lokacin sallar to sai ka cire sai ka gama sallah kamar yadda shi wannan kuma yake cewa wai waɗansu suna cewa mutum zai iya yin sallar nafila ko raka'a nawa ba tare da ya gaji ba shin hakan gaskiya ne wannan magana ce daga cikin maganganun malamai suka ce mutum idan ya tashi yin sallar nafila ba ya ce masa iya adadin rakawoyin da zai ba cikin kiyamun lailinsa zai ko rakawa nawa ke so waɗansu kuma sun tsaya dole sai raka'a goma sha ɗaya tunda annabi bai taɓa kari akan a goma sha ɗaya ba mafifi ce shirya ko ita ce shiryar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi mun karanta cewa ba wai adadin rakawoyi aka fi damuwa da su ba dogon karatu kamar yadda sunnar annabi ta nuna a cikin karatun yau ka ji haka suratul ikhlas cewa wai tana daidai da sulusun qur'ani haka ne ya eh, akwai hadisi akan haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suratul ikhlas tana daidai da sulusun qur'ani wato ɗaya bisa uku ne na alqur'ani ta fuskar falala kenan amma mutumin da yi bakance cewa zai sai na idan kaza faru zan karanta waɗansu malaman suna ganin mutum zai iya karanta ko raka nawa yake so amma dai abu ne mafi inganci shine mutum ya tsaya a rako inda annabi ya tsaya a kai cikin sallan dare wannan kuma yake cewa me ya ma'anar wannan hadisin inna Allah ta jawaza da ummati man hadasa man ba dai haka hadisin yake ba abinda hadisin yake nufi Allah ya sha Allah ya yafewa al'ummata abinda zukatansu suka saka musu na zancen zuci matukar ba su furta shi da baki ba ko suka aiwatar da shi a aikace wannan haka hadisi yake to wannan shine dukkan wani mummunan tunani da zai zo maka wanda bai dace ba wanda wani lokacin zaka ji kana kyamarsa amma shaidan na turo maka shi matukar baka furta shi da baki ba matukar baka aiwatar da shi ba to wannan tunanin duk munin sa Allah ya yafe maka akwai lokacin da shaidan zai kawo mummunan tunani game da addinin ka ka rinka ya jefa maka wani wasu wasi na munanan tambayoyi game da ubangiji to duk irin wannan matukar baka furta shi akan harshe ba matukar baka aiwatar da shi ba Allah ya yafe maka shi an fahimta ku? shi na abin da wannan hadisi ke nufi har wani sahabi ke cewa wani lokaci mukan ji wani abu a cikin zukatanmu harshen muna kyamar faɗa muna ganin inda za mu faɗa da harshe zai zama wato munin abu sai annabi ke cewa kukan samu wannan idan kun samu ya kuke cikin ce kokari muke mu tore shi ma ba mu furta shi sai ce to wannan shine hakikanin imani yayin da abin ya tsaya akan wasu wasan shaidan wani lokacin annabi fada cikin wani ce yabo ya tabbata ga ubangiji da ya mayar da kai da shaidan akan ya tsaya abin ya kare a wasu wasi ba tare da ka furta shi da baka ba ba tare kuma da ka aiwatar da shi da aiki ba da haka dai abin da ake so lokacin da mutum ya samu mummunan tunani a cikin zuciyarsa irin wanda shaidan yake kawo masa sai kai maza kai isti'aza innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun wato mutane masu takawa duk lokacin da wani mummunan tunani ya zo musu daga wajen shaidan ta zakaru wato sai su tuna Allah fa idza mubsirun sai kaga kuma suna ganin hanya ta gari kenan to wannan da ake nufi da ta zakaru din shi da Allah ce wa yamma yanzu ganna ka mina shaytanin nazgun fasta izbillah billah in shaytan ya kawo maka wannan waswasi sai ka bazaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan wannan abu ya kare anan an fahimta ku to wannan yana roƙon addu'a kan waɗansu bukatunsa ga yan uwa musulmi Allah ya mana dukkan bukatunmu gaba daya wannan yana cewa me yasa suratul tauba aka sa mata da suna suratul saif malamai sun ce an sa mata da suna suratul saif saboda ta yi maganar jihadi kuma ta kawo cewa daga yanzu an yanke alaka tsakanin annabi da kafirai zaman lafiya da da aka ce ana yi yanzu an riga an yanke fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna allaha mukhlil kafirin wa azanu min Allah wa rasulihi ila nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu to wannan yanke zaman lafiya din nan yanke zama da aka ce ayi da kafirai din nan aka ce a yake su to wannan shine Allah ya ce fa idan salaka al-ashhurul hurum faqatul al-mushrikeen haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wa hasruhum wa qawdu lahum kull marsad wato idan watannin nan guda hudu sun riga sun shuɗe to ku yaƙi kafirai duk inda kuka same su wa khuzuhum ku kama su wa hasuruhum ku je ku iyakance garin su ku sa ku yi musu kawanya har yunwa ta sa ko wahala su sallama kansu wa qaudu lahum kull marsad ku fake musu a kowace madakata ku hana su sakat wato shi yasa aka ce ta saukar takobi wato dan ta sauka da umarni cewa a yaki kafare haka kuma ta sauka da bayanin aje a yaki yahudu da nasara kamar yadda kuma ta sauka da bayanin akan su harshe akan munafikai shi yasa ake cewa ta sauka da takobi maganin cewa ma'azu bin jabal yana sallar isha'i da annabi sannan ya koma gida yawa mutanensa sallah to wannan na nufin halaccin maimaita sallah ɗaya haso sau biyu haka yake nuna mana yana nuna halaccin maimaita sallah ɗaya haso sau biyu sannan kuma nan take yana nuna cewa ya halatta mai nafila yawa masu sallan farilla limanci tunda lokacin da ma'azu ya sallah tare da annabi farilla yayi da ya komo gida kuma shi fila yake yi kuma a gargama ya yi limanci ga masu farilla kuma annabi ya san haka kaga waɗanda suke cewa ai hadisin bai nuna annabi ya sani ba wannan istihadin mu'azu ne gashi annabi ya sani tunda an kai kara ga shi ya yi hukunci ya nuna annabi ya sani ko bai ce ba dan me illa ya kaga shi har ya nasihance shi cewa ya daina jan doguwar sura saboda na sallah da mutane an fahimta ko wannan shi da abin da hadisin ke nunawa na'am wani malami ne wani ne ke son ganin mala abdallah sai bari sai an gama sallah kenan ka yi hakuri in kammala na tukuna wannan yake cewa mun karanta a hadisin baya cewa yin sutura wajibi ne wa amma ya karanta wata fatawa ta Sheikh Bilbas a cikin wani littafi alfatawa al-muhimma wanda yake nuna ita sutura mustahabi ce to ya za a yi kenan sai ka gwara abin da muka karanta a nan da abin da ka karanta a can ka ga waye ya baka dalili waye ya fi karfin dalili in kana ganin dalilin mustahabanci shi fi karfi shi kenan sai ka rike mustahabanci mu ka muna nan a wajibi in kana ganin wajibi kuma shi ka gamsu da shi shi kenan kar ka dauka cewa dan an saba tsakanin malam wani da malam wani ana nuna malam wani bai da kima ba haka bane ba Sheikh Abdulaziz bin Baz yana ɗaya daga cikin manyan malaman da duniyar musulunci take takama da su a yau a yau dai mutanen nan guda uku ba mu da kaman su a malaman da suka fito fili Sheikh Nasiruddin Albani Sheikh Abdulaziz bin bas Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen kuma Allah sa dukkan suka fito a bangaren Ahlus Sunna ba ɗaya daga cikin su wanda yake bid'a kuma duk duniyar musulunci ta sallama musu akan ilimin su da su. Eh. to amma ba shi ke nuna cewa ba sa saba da juna wajen fatawa ba tun daga Abubakar da Umar ma sun saba wajen fatawa Abdullahi da Abbas ya saba da Abubakar da Umar wajen fatawa mu ne a nan nan gure idan an saba wajen fatawa sai mu fahimci cewa kuma shikenan sai ayi fada sai ayi gaba sai a raba masallaci kar wani ya bi wani sallah wannan kawarijanci ne asalin sa amma su can dan sun saba fatawa ba shikenan da kuma shikenan sun rabu da juna ba wannan yana neman in sake mai mai tafassaran hadisin da muka karanta bangare daga cikin hadisin mu'az kenan inda yake cewa walakin sa ya'lamu mu'azun idza qadima al-qawm wa qad khubbiru anna al-adu wa qad ataw mu'az zai zai zai san menene wane ne ne idza qadima al in jama'a sun dawo daga yaki wa qad khubbiru bayan an ba su labarin anna al-adu wa qad ataw wato abokan adawa sun zo musu su kuma sun je sun sadu da abokanan adawar sun gama yaki da su sun dawo gida za su ba da labari da wa suka jarinta ko da wa suka kaza kala yace fa kadimu sai ko suka dawo din yana nufin su mutanensa sun dawo daga wajen yakin Fastushi da fata suka zo dauke da labarin wannan yaro ya yi shahada a cikin jerin larabci lokacin da ake labari ba lalle ne ba baka labarin me ya farkon faruwa da karshen faruwa ana sa baka dunkulallen me ya faru gaba daya alladina kadimu sune alqaumu Alƙawu kuma da yake magana shine mutanen su al'adu kuma can wurin gasa a can gefe wa ku biro an al'adu wa qad ataw yace fa qadimu suwa yake nan qadim alqawm na farko kenan wanda ina jin uh, shi ne rubutun takardar kila ba yana ganin ba haka da za mu fassara ba inda wannan shi ne abin da ya bayyana gare ni alaikum salam ku yi hakuri ga tambaya ta karshe a hannu eh ya hakuri in gama da tambaya ta karshe ta hannuna wannan abin da yake cewa shine wai ya ji na yi bayani a masallacin juma'a kan zaben mace kuma waɗansu wai ya ji waɗansu mutane suna cewa ai malamai ba su fara yin magana ba sai da wance ta tsaya zaɓe sannan suka fara magana to wai kuma ya jana cewa wai ta ci zaɓe ko bata ci ba to kuma shi ma dai wa mutane dai suna yin surutu shi ne ma kuma shi ma ya ga me yasa ake faɗin haka da Allah da wani abubuwa da irin wani shi kenan mun karanta maka kuma ba mu da wani ta'aliki da zami sai ka ce me eh eh kaga a dole ne a kawo in har an nuna a ya ce ba da ni a nan da ne shi da wani wani a wani da ke wato shi wanda ya dogara da a kyale shi kala bishi sallah a'a sallah ya aika gane maganar ban sallah kawai ne ke ka yadda sallah da yake nan hmm. yanzu duk waɗanda suke rigima waɗanda suke rigima ɗin nan galibi yanzu kana a kaduna fa yanzu fa a kaduna a masallacin sultan bello aka ba da fatawa wai duk wanda ya ce duk wanda aka ga yana jalsatar istiraha a yi masa bulala yanzu an taɓa faɗin ja'irar fatawa a duniya irin wannan wai jalsatul istiraha saboda dan samari suna jalsatul istiraha waɗansu kuma su kuma eh, yan wace ce ko jama'atu ko wace ce ba su son a yi suka ce duk wanda aka ga ya zo ko menene yayi jalsatul istiraha a nan masallacin a daga shi a yi masa bulala jahili ne amma za a ce masa dan kafiri ne shi ne abinda kuke magana kai shi ne abinda ake rigimar kai wanda muji hmm. shi ake ba da yi wata kuma ya so ba shi da shi wannan da yi ba shi yi to amma a wajen ne a wajen ko cikin sallah a cikin sallah ya nuna cewa aya wannan eh. ni shi wannan karatun su zai zo nan gaba kai hakuri babin su zai zo nan gaba in mun zo sai ka tambaya wato ku rika yin hakuri wajen abin da ya shafi kun ga a karatu wani lokaci sai mutum na cikin karatu ya daga harshe bai je karshe ba sai wani ya daga hannu ya tambaye shi wani lokaci sai ka ja aya wani bai san wace aya ce zaka zo ba sai ya baka wata ayar daban cikon wannan bai dace ba fagen karatu a fagen karatu sai kai shi ka kyale ba ta aka shi malamin da yake karatun ba ya kuskure zai iya jan ayar ba yadda take ba can ka fahimci cewa ya tafi haka to sai ka faɗakar da shi to kaga sai mutum ya gane musamman tun da ayoyi ko mutashabihat to amma lokacin kawai za ka gaba da baki dan ce kon sai wani sai ra'ayitu bai san komai zan faɗa ba gaba fa <laughs> ba san bai san komai zan faɗa ba sai mutum ya zarce gaba wani kuma so yake gaba faɗi magana kana gama magana lumfashin ka baka yanke ba sai ce to wannan hadisin yana nuna kaza kenan to a gaskiya irin wannan yana abin da kenan irin yadda wannan mutumin ya ko hula ba kanka kuma kana sawon gaba to kaga irin wannan sai ya sa mutum ko yana yana haramta malami ya jana shaɗin karatu duk abin da ya tattaro ke son ya faɗa maka dan ka fa'idanta ta kenan kuma ah, ka riga ka karya masa lagonsa ka karya masa nishadin ka sannan kuma akwai masu gaggawa su abin da suke so idan aka ce to wannan hadisin na nuna kaza kenan to wannan abin da suka fahimci hadisin na nuni a kansa ta tsaya ta ga shin wajibi ne wanda za a rigima a kai ba wajibi bane mustahabi ne tunda dai hadisin ya ce yana nuna kaza to za a tashi za su yi wa wani tsaya akan hadisin sai je su yi wani mummuna abu da ka magana ce hadisin annabi ce kaza ko me zaka ce ga dubban hadisai waɗanda suka shafi aikin su na yau da gobe da su gyara abin amma sun makale kan wani abu guda ɗaya da ya nuna wani mustahabi sai a yi ta da su an fahimta ko to wannan duk yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu gyara a fagen neman ilimi da sauransu lokacin da zaka yi tambaya sai ka lura lokacin da ya dace kila abin da kake so ka yi tambaya in kai hakuri mutum zai faɗe shi a cikin karatu kila in kai hakuri hadisi na gaba yana nan amma sai mutum ya ce dole sai ya tambaya shi ma an ji shi to me ranar wannan wannan dai bai dace ba saboda haka ya kamata wato mu dan sassauta saboda eh, mai karantarwar shi ma bil adama ne yadda zai iya damuwa a waɗansu lokutan da sauransu to don saboda haka sai ya kasance mun kiyaye ladubban da ya kamata mu kiyaye dangane da karatu gwargwadon yadda muka kiyaye ladubba wajen neman ilimi muka girmama ilimin gwargwadon yadda Allah zai sa an yi albarka cikin ilimin gwargwadon yadda kuma muka yi a hatsaniya kuma gwargwadon yadda kuma sai kawai mutum ya tashi bai ma san ya fahimta ba ko ya gama rigimar an ji shi ya ce kaza shi ma to kuma bayan kwana biyu ka tambaye shi me aka yi sai kawai mutum ka rasa mai ya ce sauransu mai aka yi shekaran jiyan nan ko kaza lokacin da aka ce kaza aka ce kaza aka ce kaza sai ka ne ba ka rasa to da haka kullum mu zanto masu girmama juna da kuma girmama abin da muke karantawa na ilimi abu ne mai kima wanda ya fi kowane irin abu kima a duniya to yana bukatan ko mu kimanta shi mu karrama shi kafin mu fahimce shi ba wai gaggawa ake ba sannan in ka ji fatawa sai ka auna mai aka ce wajibi ne abin nan wannan abin mustahabi ne ko ja'izi ne wani akan mutlaqul jawaz in yi an ce abu kaza ya halatta to shikenan akan wannan halaccin abu kaza din kuma sai je ta yin wadansu abubuwa ba su dace ba ya ribanci wata fatawar shi yasa ku ji ganin lokacin kawai ina shirin kyale ku yanzu wannan ba Allah abin da ya faɗa da zu akwai yadda zai shigar da shi sai zanto ta siga ta ilimi kuma sai a fahimta bayan an kare karatu to malam a dazu an ce wato annabi na bayyana aya wani lokacin yakan bayyana aya to shin yanzu idan mutum ya kasance liman da ya tashi bayyana aya ɗaya ɗin a karatun surrance sai ya karanta garin maghdubi alaihim wa shi ya halatta ma musu ce amin ko bai halatta sai amin ba wannan shine fatawarsa amma da ya shigar da ita sai ne banza da shi ya halatta ce amin ko bai halatta ce amma bai mutu ya karta wannan da sai ka kyale shi ya gama ta farfasa ta kuna amma tambaya ce mai ma'ana to abinda sa kuma na kiran sa ne shiru na kyale har yanzu kuma kaga wannan tambaya ce wadda take khadi'atun tatan nazar za ta shiga gargashin bincike na fikihu tun da dai an ce annabi yana sanar da sahabbai aya wani lokaci ko ba a fayyace wace aya ba Kuma ba yace a fatiha ko a sura ba amma dai ya halatta ka jiyar da kowace aya to sai ya kasance liman ɗinka shi sai ya zaɓi jiyar da kai ihdinas siratal mustaqim wa siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ya faɗe ta a zahiri ma mu za su ce amin ko ba za su ce ba ba abin da zai hana su ce amin tunda annabi ya ce idza qala al imam ghayril maghdubi alaihim waladdallin fa qulu amin wancan iza kala ne kaga zarf ne wanda zai fa'idantar da umumi to amma zai dan ka ce haka kawai sai wani dan rigimar sai ya tashi je unguwarsu ya haɗa samari sallan azhar sai an zo kawai dan da ya kawo sabon abu ya sho ya haska fitila shi ma kawai sai an zo kawai je idan na suratul mustaqim wa suratul najiyar ba wallahi wajhi Allah fa ba dan Allah fa ghayril maghdubi alaihim waladdallin idan ma ya shirya waɗansu yan ɗaliban sai ba su fatawa su ma waɗansu yi wannan nasu sai su ce amin a yi ta rigima su ce suna da hadisi da su ce tun da muke fito ma ba sami na bai ya ba ina lawali a ta rigima a kan wannan wannan yanzu in suka wannan ba su da lada a wajen Allah ko ta sun kobo wanda sun nufaci abin don su yi din nan su kawo wannan shi kaga irin wannan suka ji ba da fatawan saboda irin wannan shi yasa wani lokacin kuke jin sai mutum ya gamzo fatawa sai kawai in na fahimci ga yadda ta nufa wala Allah ya zanto ba haka yake nufi ba amma in dai na bayyana haka ta nufa ni a fahimta ta zan kyale ta kawai in wuce an fahimta ko yanzu kawai wani kwanaki a biyar da yake tambaya cewa aka yi makalla idan an ce idan mutum yana sallah bai kamata bai halatta ba a wuce ta gaban sa ko ce eh sai to kamar mutum yana cikin sallar nafila ni da littafi zan mika wani a can gefen sa idan na mika din na kaita masa sallah sai ce bai ketara masa sallah ba to yana littafin da nan wansa sai da ya bari wanda kusa da shi ya fara nafila sai haka ya mika in san da tsiya ya mika a sauran lokuta mana kaga haka haka galibi samari suke wani kuma ce to akramaka Allah ya halatta dai a yi musafaha tsakanin mutane ko manya ne ko yara eh ko manya ne ko yara ya halatta a yi musafaha to shikenan kawai sai samu dattijo kana abin da assalamu alaikum haka da karfin siya sai kun gaisa wutun da ya halatta a yi musafaha to sai an yi ko baka so idan ka ce abin nan ba a ce hadisi to yanzu wannan sai munan zato kake ga hadisin annabi da annabi ta yi musafaha kuma sai sai ce a yi rashin kunya sai ce a yi da karfi sai ka jiga ta dattijo kuma alal akalli yanayin yadda za ka yi masa magana da yanayin mika hannun ya kasance akwai nau'i na girmamawa a ciki tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda biyu ku karrama su ku girman su duk wanda yake da fulfura musulmi yace haske ne ubangiji ke ba da shi ga wanda ya ga dama na biyu dukkan wanda yake ma'abucin qur'ani kuma yake kokarin kiyaye dokokin qur'anin gurgudan hali yace ku girmama su yace girmama waɗannan guda biyu yana daga cikin girmama Allah to amma samari tunda an fahimci sunna yau baya ganin girman dattijo ko waye wai inna akramakum inda Allah ya takakum ayar haka ne inna akramakum inda Allah ya takakum an wanda ka yadda wanda ya fi karamcin ya fi matsayi kenan ko to wa sanar da kai cewa kai da shi yanzu dai kuke ballantana kai masa rashin kunya kai tunda an ce inna akramakum inda Allah ya takakum sai ka fahimci kenan kai da wani kuma ɗaya ne yanzu ka rushe ayar ma kenan ai yanzu dole kai da wani ya zanto wani ya ko ni ko ko ba ka da wahayin da ya ce maka kai ne ka fi ko shi ne ya fi ko to alal aqalli ya kasance akwai tawadu tattare da kai wanda ke nuna ba kai din bane ba to sai ka zo kai zakar zakar inda akramakum inda Allah kana wani abin to dan sai su dauki addini duk da wannan duk wannan kuma ana samu daga cikin samari wani komai zai dauka na addini da zafi zafi haka za a yi shi to wannan zafin ko ba shi ne addinin ba suka fahimci addini ke wanda da an ci abu ya halatta shi kenan wallahi wannan ya bana maki wai sai da mutum ya fara nafila wai mika littafi wai tunda dai ba kitar sallah ba wani kuma an ce ya halatta yi musafa wanda ci da kawai da zaune mutum ya je kama shi wai za a yi musafa dole sai an gaisa ana <laughs> amfanin wannan amfanin Allah shi yasa malamai na da waɗansu suka rinka ba ɗaliban ilimi wahala irin sai ibn al-qattan ɗalibai suka ba ku ji eh, ranna yana na mara da ki faɗa muku ba ku fahimta ba wani malami shi da ɗalibai suka dame shi karnuka ya jiya a gidansa dalibai sun zo sai suna musu kare wallahi malama haji ita haka ake al'amuran ku haka imam malik sai da rinka ɗaukar irin wannan matakin a guji ka to akar makallar gare ka gaba sai sai sai haka ya zira ma ido tukuna duk sai ka shiga jikin ka kana su tukuna to sannan sai bi ka hannu sai ku gaisa a hankali amma akar da guji haka mutum kamar zai ture ka wani shi kenan da ya haka da sauransu idan ka je watan ba sai ɗan shiru tukuna har sai ka gama ya gama tambayar fa'idar sai ya bayar da ansa saboda sauran jama'a su fahimta kai dai ka haska fitilar amma kai ba za a samu ka nan karatu wannan gaggawar haka da sauri shi ne yake ce masa ya abal jawaba fama yuraja'u haibatan wasailuna nawakisul azqani izzul waqari wa izu sultani tuqa fa huwa al-muta'u wa laysa za sultani yake cewa har kawai sai ki da ansa yace fa ma yuraja'u haibatan saboda kwarjinsa kuma ba za ka sake tambaya ba wasa'iluna nawakisul azqani a lokacin masu tambaya kuma kowa sai ya shiru tukuna sai an natsu sai ba da ansa yace izzul waqari yace mutunci na Allah ba shi na natsuwa wa izzu sultanu da mutunci na takawa yace fahuwal muta'u haka ake bin sa walaysa za sultani alhali ba ne mai mulkin garin ba saboda waɗancan halayen da ya karanta na Imam Malik bin Anas